وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابي وغوة رمضان هجرا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديد دريه ديد أربعين دشدا شابي وغوة أكو ميلادية دبو بيود أشرين دبيار muna wannan masallaci na albarkawa domin ci gaba da karatunmu na tafsir cikin suratul ahzab jiya mun ja aya ta hamsin da uku mun ji dalilin saukanta yau da izinin allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba mu karanta ta muyi bayanin ta allah kai mana jagoranci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يوذن لكم إلى طعام إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طئمتم فانتشروا ولا متانسين لحديث إن ذلكم كان يوذي النبي فيرتعي منكم والله لا يرتعي من الحق وإذا فعلتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكهوه ولا أن تنكروا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير هذا من الغناء جي من بياني game da dalilan saukan wannan ayar walima da annabi ya kira jama'an musulmi da ya auri zainab wannan aure kuma kamar yadda bukhari ya ruwaito ya auku ne a shekara ta biyar bayan hijira akwai masu ce shiwa shekara ta uku wannan ayar kamar yadda muke ji muke gani aya ce wanda take kunshe da tarbiyya da ladubba game da al'amarin gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda gidajenmu mu ma wajibi mu kwaci wannan al'amari na koyarwa mai aiki da shi ibn kafir Allah ta'ala ya ƙara masa jin kai cikin tafsirinsa tafsirin ƙwa'an al'azim mujalladi na shida yana cewa wannan ita ce ayatul hijab wa a hakamun wa adabun shar'iyya wannan aya ita ce aya ta hijabi wato tsare matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane shigan kuma wannan aya ce wanda take kunshe da ladubba na shari'a kuma tana cikin aya wanda ta yi da fahimtar sayidina umar Allah ta'ala ya yadda da shi domin umar radiyallahu anhu yana cewa wafaktu rabbi fi salatin na yi muwafaka da manufan shari'ar Allah mahalicina a abubuwa uku a daga ciki na farko na taɓa cewa ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam lawuta hassamin makami Ibrahim musalla inda Ibrahim ya rika takawa yana gina ka'aba me zai hana ka mai da shi wajen sallan na filfilinka sai Allah ya ce wata shizunin makawami ibrahim musalla Allahu akabar manaki na sayidina umar ayat bakara ta 125 ya ce na taba cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inna nisa'ak يدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبتهن matanka mutanen kirki na shiga wajensu a matsayinsu na ummahatin mu'minin sannan masu mugun aniya munafukai suna samun dama fajirai suna shiga me zai hana ka tsare suka daina bari ana shiga sai Allah ya saukar da ayatul hijab ita ce wannan da muke karantawa ko muke fassarawa biyu kenan yace sai na sake cewa lokacin da matan annabi sallallahu alaihi wasallam kishi ya kama su suna neman su yi abin da bai dace ba ya ka sake su kawai Allah ya canza maka da waɗanda ya fi suka fi su ‘yan mata da zawarawa sai Allah ya saukar da aya ta biyar a tsara buhu in tallaka kunna dila lahu jan sairan min kunna har zuwa karke sai aka saukar da wannan aya imamul bukhari da muslim suka rawaito haddacin tirmizi da ibn majah hadisin umar dan khattab a wata ruwaya ta muslim ya kawo maganan usama badr wanda bayan an kama mutum saba'in annabi ya shawara da sahabbai manya guda biyu abubakar da umar sayidina abubakar ya ce ‘yan uwa ne aminai ne dangi ne a an fanfa dina umar ya ce me za mu yi da kuɗi da dukiya da wani abu na kafiri duk a kashe su duniya ta san ba ma son kafirci sai annabi ya dubi dina umar abubakar awalan ya ce zuciyarka irin ta annabi isa ce mai taushi in faɗin na hun ibadu lokacin da bani isra'ila suka yi abin da suka yi na shirka da kafici da cewa Allah uku ne ranar tashin alkiyama annabi isa zai ce ya Allah haka ne ba ni na ce su yi ba amma in ka azabtar da su bayinka ne kana da iko in ka so ka gafarta ka yafe masu ai kai mai yawan gafama da jin kai ne ce to abubakar zuciyarka haka take kaga ya yabe shi sai ya dawo gun umar ya ce kai kuma zuciyarka irin ta annabi nuhu ne lokacin da kafici ya kai tsoron washi ya kira ya ishe shi sai ya ce rabi la ta zan alal arzi min alkafiri na dayyara innaka in tabarhum yudillu ibada wala yalidu illa fajiran kafara fada arabahu anni maglubun fantasir ce to kai kuma umar zuciyanka irin ta saye na nuhu ne duka annabawan Allah ne manya-manya e shi ya ce Allah da aka sha'anna ba su da wani amfani suna ƙara haihuwan arna ne ya ce to zuciyanka irin nashi ne to amma tun da shawara na nema kuka bani dole in amfani da na mutum ɗaya na ɗauki na umar kaga walau kun tafazzan galizar lamfar domin haulika لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أمنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سيدعو توجن صوتين bayan an gama komai sai aya ta sauka ma kana lin nabi an yakuna lahu asra hatta yusina fil ard ba daidai bane daga yau annabi ya rinka an san fansa wa aka dace da ra'ayinsa umar ya sai ya yawaita kashe anna a duniya waɗanda suka zo su kashe shi su kashe sahabbai su kashe musulunci aka ce rayuwar kuna duniya kuke to za ku anshi wani fansa to Allah yana son maku lahira ne to haka sai na Umar yana cikin munakib din shi shi baya tarayya da shedan a ko ina kuma Allah ya sanya gaskiya a harshen sa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗi ya ladina amanu na'am kira babba daga rabbul izzati wal jalali zuwa ga masu imani an kira su an ba su kadari da sharafi an ba su lamba da take na imani Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan in ka ji kira da imani ibnu mas'ud yana cewa wajibi za a wajabta mana ko haram za a hana mu to yau wajibi ne ake hana mu mu kiyaye shi la tadkhulu biyutan nabi Eh, haka kawai kakurin kakara kaina kuna shiga gidan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da dalili da ba dalili ba cewa ku ai sahabbai ne ba haka ake wannan magubancin ba bayan Allah ya hana wai shi dan anguwa ba shi da burki a kowane gida a anguwa bayan ya balaga ya zama tukeke sai ya shiga gidan su mudi ya shiga gidan su buba ya shiga gidan su tango kuma can sai ka tsince shi gidan ana ruwa gidan gugguru ko ina sai ya shiga sannan ku masu gida sannan ku kadai kadai a abubuwa sai ne haka ka zama ɗan sagari ko ba haka ba ne wai shi ɗan anguwa ne addini ya ce a a a a a la ta da kulubu yutan nabi illa ayi uzana lakum sai faɗin in an maku izinin ku shiga ne to wannan doka ba gidan ma'aiki kawai ba A ta gidajenmu يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها قاعدة كينا ko gidan wane ka nuna alaman kazo ka yi sallama ka nemi izini shi ƙa'ida kenan kuma dokar kenan amma kawai don takaman mamanka tana aure a gidan kai tsaye za ka shiga sakakakakakaka sai ka ce maciji a ciyawa haram haram kai ko gidanku ne ka zama baligi malam gidanku da mamanka da babanka a ciki ka'ida sai ka yi sallama ka ce in shigo ɗan tala ne ɗayin eh, an cewa ne ne aka ce ɗan tala ne sannan ka shiga baba da mama na gida a nemi izini kuma in ka nemi izinin aka ce koma ba yau ba ko kuma ba yanzu ba sai ka koma wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka kada ka ce in taso tun daga hanwa ko in taso tun daga samarin ko in niko gari zan ziyara tun daga kaduna ka faɗi aka ce ka zo a galibin musulunci baya takura ma wani kila suna da ajandan da za su yi a gidan wannan lokacin kai kuma baka gaya masu ba balantana su ba ta lokaci baka ga wani sahabi cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wancan da yake wai ko dan gidan mamansa yake zuwa ya gaida sai ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kan wanda ya shiga sai da izini sai ce wajen mahaifiyata ya ce wajen mahaifiyarka sai na nemi izini zan shiga wajen mahaifiyata annabi ya ce sai ka nemi izini ya ce mahaifiyata ce fa haso uku a na ukun mai annabi ya ce masa a tahibbo an ta'aha ƙuryanatan so kake kaje ka ganta ka sau wa zai sha'awan ya gama mansa tin'ir ya ce a sha a sha ya rasulallah ce to falta azin ka nemi izini ai hikima ce babba yanzu da ba mu neman izini a gidajenmu ba shi ya sa gidan ba natsuwa ba su kuni ba mai gida na so ya huta yanzu kamar yau da aka yi zafi gidanka akwai itaciya akwai inuwa kana son laurace maka shimfiɗa ka tube a sa maka matashi ka sha iska ba dama ba dama ɗakinka ma ba ka tsira ba a ɗakinka sai ka samu wata zolai ɗin ta ɗaga labule a huwanku dai masu gida a ɗakinka wallahi kuma ba ta nemi izinin shiga ma ɗakin ba akwai ba wani ɗana na taɓa gaya muku aure ya yi sabon aure uwan gidansa a maryansa a lokacin masu ganin ɗaki wata ta zo duk ta gama kallon shirayi falo bai mata ba sai ta tashi za ta shiga ruwan tsaka da ya ji motsin alaman za ta shigo sai ya ƙara shigewa cikin gadon kasan gadon da mai rumfa da labulen shi da komai ake kai ma ango sai mazai saki labule ta zo ta gama duge-dugen uwar tsakata saboda neman fitina da san a sani sai ta daga labulen gado sai daga gani ta kuyi ta auzu fito da gudu da kaga suna da kawaici da in yanzu ne cikin isa ma ba sai yi mace wani gyaran murya ba tun kina shirayin kina kakali haka yake dokoki ne na Allah illa ayyuzana lakum ila ta'amin ghayra ina inahu sai fa in an ce ku zo ku ci abincin walima ko ku zo ku ci abinci to kuma ka a ce ku zo ku ci abinci da sa ruwan sanwa ku zo ku zauna wai kuna jiran abinci ya nuna a ki a'a sai an gama tas an kwashi an zuba sai ku zo in an ci kuma sai a yi hamdala a addu'a sai a fita kowa ya kama gaban shi Ki ne na zamina ina ku ba ku zo ku zauna kuna jiran a dafa sai ya nuna ba saboda ka iya kuntata ma masu gida ya wani in ya kama hira bai iya ba ya kamo kai ya kamo kafa walakin iza du'itum fadkhulu amma idan aka kira ku aka ce ku zo ku ci to ku shigo ku zo ku ci. idan kuma kuka ci me ya kamata fa'iza tsa'intun tashiru kuna gama ci kowa ya wanke hannu ya godiya ga Allah sannan ya addu'a ga wanda ya ciyar da shi ya fita ya kama gaban shi wala musta'arnisi na lahadi. ba daidai ba ne ku koma ku zauna ku kama zantuttukan labarin duniya har gida ya kosa ya ta mutsu-mutsu ya rasa yadda za a yi ku lura da ayan ya ayyuhal lazina amanu la tadkhulu buyutan nabi ku shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kun ga a wannan ayan an idafan gidan gawa ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aya ta baya ta 34 an idafanta ga matan shi واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة فأككم جنجن جدا كما تنسى anan akwai maganan malamai biyu me yasa aka jingina gida ga annabi a wannan ayar a waccan aka jingina ga matansa wane ne mai gidan eh mai gidan dai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dakunan fa na manzan Allah ne mulkan eh? to kuma nawa ne ne zama a ciki matan wasu suka ce a a a a a inda ya ɗakunan ne mulkin matan ne an gane ai me yasa aka ce mulkin matan ne saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na hannu ma'ashin al'ambiya ila nurasu na ku sadaka mu annabawan Allah ba a gadon mu duk abin da muka mutu muka bari sadaka ce a kai baitul mali matan annabi duk cikansu guda tara da ya rasu ya su ba wanda ta dakin ɗakinta ta gada ne? Hmm? ba a gadon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. da ɗan uwansa annabawa sai suka ce ashe ɗakunan da kowa ke zaune nata ne shi yasa kowa an anshi rayuwarta tana ta ne eh, da kayan gado ne sai ta fita ta nemi wajen zama Allahu alamu malamai kasan sukan kwalkwala abubuwa inna zalikum kana yu'zin nabi zamanku da hiran ba za ku ba annabi waje ya saka kaya wala ba ku sani yana cutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to annabi kuma ba irin mu bane dan ga daga dan kiri kiri da Allah ku tashi ku tafi na kosa annabi ba zai iya ba ba zai iya ba fa yastahi minkum sai ya ji nauyin ku ya ji kunyan ku ku dubi abinda muka ambata jiya ya shiga ya fita ya shiga ya fita har ya tashi wasu da yawa suka tashi amma mutum uku suka zauna suka ki tashi aka dai ya haƙuri ya masu alkunya a ni ba ni da kunya babu alheri tare da kai malam wane aini haka nake na shafa mai ido na toka ba ni tsoron sarki barantana ba fadi ba ki da kunya to ba ki da alheri tare da ki alhaya'u min al'ima aka yi zo a cikin hadisi kunya wani kaso ne daga cikin imani wanda ya haka shi ya haka wani babban kaso na imani izalam tastahi fasna ama ita. annabi cewa yi daga cikin abin da muka gada na zancen annabawan farko in ba ka da kunya ka je ka yi abin da duk kake so wallahu la yastahi min alhaq amma Allah bai jin nauyi bai jin kunyan ya bayyana gaskiya ga kowa a gaya mu kowa abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba da abin da yake halal da abin da yake haram idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin kunya kamar yadda ya tabbata cewa annabi huwa ashaddu haya'an min al-azra'i fi khidmah eh ka yan mata budurwa yarinya in ka aure ta akwai kunya irin na da ko? irin na da na yanzu wai idan su ya buɗe ba ka yi auren ba ba tana shafa ka wani fitina da ya auku yake gudana kamar gobe wutar dare a daji wai mutum ya yi aure a je ga uwarsa ango ga uwan amarya ga ubansa ango ga uban amarya ga yayyin uwa da yayyin uba duka ɓangare biyu ga dangi ga aminai ga abokan arziki wai haka za a kama rawa ango da amarya a ba amarya hankici tana share mashi zufa tana share mashi ƙirji har sai ta gangaro halittansa tana gogewa la ilaha illallah aina haya'a wa aina almuru'a wa aina alislam wa aina aliman ina kunya ina mutuncin ina musuluncin ina imani wallahi na ga wani bidiyon buki abinda na ga ana yi kenan a ce wannan aure zai albarka haɗuwan 'yar iska da ɗan iska bari mu yadda za a gane sati sina, alhabisati suna walhabisuna sati haka Allah ya ce ɗan iska ne da 'yar iska saboda haka sai dai a haifi goguwa to ba ana haifan wanda ya fi bane goguwa za a haifa hattara ɗan uwa musulmi hankalinmu ya jawo jikinmu ya gudawa ne mu ya za mu kwata duk wani abin tsiya wanda ba mu ba muke yi amma abin arzikin da suke yi mun watsi da shi in ka je turai ba mai zaman banza kowa neman kanshi yake na kanshi yake ba mai zaman kashe wando in ka je turai kullum suna samar da abubuwa ne sababbi na ci gaba mu kuma a lokacin da muke zaune ba ma tunanin ma mai wani abu komin ƙanƙantansa ilimi ke jagorancinsu na rayuwa mu Allah ya haɗa mana da na addini mai tarbiyya amma duka mun watsi da shi inda wani abin da zai burge ka to uh, nukiliyansu da abubuwa da suke na kere-kere ya burge kama na kai kwaikwayo kai ma kai naka keken da kake hawa ya zan kai kake kerawa mashin da kake hawa ya zan kai kake kerawa motar da kake hawa ya zan kai kake kerawa wayar da take hana ka tsalla tana nuna maka bulutin kana yaƙa baki sai ka ce bakin kare ya zan kai kake yi shi ne cigaba ba cigaban mai haƙin rijiya ba duk wani da'ara duk wani fasikanci duk wani majun ku za'abalat wai shi ne za mu kwaikwaya mun mai da mu hayatan hamadiyatan barbariya rayuwar dabbanci rayuwar daji ba za mu koyi da abin da annabi ya zo da shi ba ya sa subhanahu wa ta'ala ya ce wallahi shi bai jin kunyan kaya maka gaskiya ko ku yi ko ka ku yi ko ku imtisali ko ka ku yi wata rana wani mutum ya ga dan uwan shi sai ya ta mashi wa'azi wallahi kana jin kunya shi ya sa suke cutanka ka dirne jin kunya a daina cutanka mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da'ahu fa innal haya la ake illa bi khair yale shi ba inda kunya zai haifar mu da bawa wani abu sai alkhairi buhari da muslim da nasa'i duk sun waito har da tirmidhi da ibn majah hadisi sahih hadisi sahih Allahu akbar shi yasa sahabban manzon Allah su suna da kunya amma mai ma'ana mai ma'ana ummu salama Allah ta ƙara mata yadda matan manzan Allah ne ta ce ummu sulayim ummu salama da ummu sulaim mata biyu ne ita matan tsalha ce ta zogon annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulallah inna Allah la yastahi min alhaq hal ala almar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء na'am idza hiya ra'at alma ya rasulullah Allah bai jin kunyan neman ilimi da faɗan gaskiya shin mace in ta mafarki da ɗa namiji za ta yi wanka manzon Allah sallallahu alaihi ya ce kwarai kuwa idan ruwan halitta ya fita wanka ya kama ta don haka Allah ba jin kunyan ya gaya mana gaskiya ya faɗi gaskiya ya mana bayanin gaskiya domin kunya na gaskiya shi ne abin da za a azaka a kan gaskiya amma ka bar gaskiya ka yi wani abu ba gaskiya ba wannan ba kunya ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ce shi ne ya kulil haƙo wa huwa ya hadis sabili gaskiya kuma shi ne a fil akhbar wal adali fil kamar yadda Allah ya ce wata mal kalimatu rabbika sidikan wa adala yani sidikan fil akhbar wa adalan fil ahkam subhanahu wa ta'ala malamai suna cewa wannan aya ce babba da muke fassara ta wanda take kunshe da ladubba da sharuɗan da ya wajaba a kiyaye wajen shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya wajaba mu ma mu kiyaye wajen shiga gidajenmu a matsayinmu na musulmi masu imani ba daidai bane haka kawai a kutsa gida ba tare da izinin masu gida ba ba su gayyaci wanda zai shiga gida ba ko da suna jin nauyinka to ba ka yi daidai ba ba ka yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu ba ba ka ganin ɗaki a gida ko yaron gida ne ko bai balaga ba ya soma mayyaza dadino da mene da garwashin wuta ko in ka bashi sabon katin biredi da ake mannawa da a kan biredi ko yanzu yanayi ya zo a ledan ne ake ba da sunan saboda a economic ya abin nan tattali to da za ka samu katin biredi ko katin zaɓe mai kyau mai kake ka samu dukunkunanniyar takaddan hamsin ka ce ya ɗauki ɗaya idan ka ga ya ɗauki takaddan hamsin bai ɗauki kyakkyawan takaddan zaɓe ba to ya yi hankali eh sai akwai lokuta uku ko bai balaga ba sai ya nemi izini zai shiga ɗakin maman shi shine kafin sallan asubahi bayan sallan isha'i rana tsaka lokacin da ake hutawa zafi ya yawa ana shan iska Allah ya kira waɗannan lokuta uku salasun a wa'atin lakum da muna jin wannan da mun zama cikin jin daɗi da sakin jiki a gidajenmu to mu ma haka muke wai za su alitumuhunna mata'an idan kuna neman bukata ko abinci ko abin sha ko wani abu na bukatan ɗan adam wajen matan Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam fasaluhunna min wara'i hijabu ku nema tsakaninku da su ya zan akwai shamaki akwai hijabi akwai sitira ba gaba da gaba ba kai uwar daki na ne to uwarka ce eh akwai alhifa a tsakaninku da wanda kake ta uwar dakin ka ne yau in mijin ya sake ta za ka iya auranta yau in mijin ya mutu za ka iya aurenta ka zama sandare mai waiwuwar ɗakinka ne ka je ka zauna ka bugu da ƙafa wai kuna kira wannan ya yi daidai ko kusa da musulunci bai daidai ba kai ko wani abu kake so fas'aluhunna min wara'i hijabi a yanzan tsakaninku da su akwai shamaki kamar yadda aka hana shiga wajensu aka aka hana kallon su da tsira masu idanduna saboda ɗayan abubuwa biyu idan kai kana ganin kai maka tsufa misali to ita kuma ta ga ɗan saurayi maka gane ba tsoho ne ya tasa 'yar budurwa a gaba yaya ba sai ya ji ƙunciya ta tashi ba haka tsohuwa ta tasa saurayi a gaba ana magana ana kashe ido ba sai ta ci ƙwarciya ya dawo ba saboda haka yanda kake kallo a ce haram haka in aka kalle ka ita ma ta yi haram za ka gane wannan daga hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallam wata rana abdullahi bin ummi maktum rajulun a'ama Shi ne a basa wata walla an ja'ahu a'ama. Sai shigo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ku tashi tashi ku tashi ku tafi sai ɗaya daga cikin ta tace haba rasulillahi innahu a'ama ai makaho ne ya ganin mu me annabi yake afa amyawa ne antuma in shi makaho ne ku makafi In ba ya ganin ku ku ba ku gani shi ajikin nan ta gefe biyu ne ko ta zo ta wajen kai namijin ko fitinar ta bulbulo ta wajen macen saboda kowa yana da sha'awa ba a ɗauke ma kowa sha'awa ba annabi yake tunda ko ba makafi bane tashi to shi makaho ba a sha'awan shi ne ai wani makawan billahi allazi in dai kyau za a duba ba ido ba to ai za ka dade baka shiga ba aba za su yi ka ba don ya shuka kyau sama da ƙasa sama da ƙasa kawai dai idan ne ganin Allah ya hana mashi ya sa su subhanahu wata'ala ya ce wa iza hunna mata'an hunna min wara'i hijab ku nema wannan abin da kuke bukata ya zan akwai shamaki tsakaninku da su zalikum yin haka a tsaharu likulubikum wa kulubihin shi ya fi tsarki ga zukatanku ku mazan kuma shi ya fi tsarki ga zukatan matan kun ji ko? abin biyu ne abin biyu ne matan manzan Allah fa sallallahu alaihi wasallam aka ce a sa shamaki tsakaninsu da sahabbai tambaya idan wannan maganar kai tsaye ake yi da sahabbai afdalul umma ba'da da sallallahu alaihi wasallam duk duniya ba wanda ya kai su tsarkin zuciya bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai su tsarkin manufa ba wanda ya kai su gaskiya ba wanda ya kai su tsaron amana ba wanda ya kai su nisantan haram domin annabi ya ce Allah ya zaɓan min sahabbaina daga cikin al'umma gaba ɗaya don ya ga sun dace da su zan su rayu da ni kamar yadda Allah ya zaɓe ni cikin al'umma gaba ɗaya sannan da wa ake magana da matan da suka fi kowace mace a cikin duniya nisa'un nabi matan da suka fi kamun kai da kunya fiye da kowace mace zaɓaɓɓun mata wanda Allah ya darje ma manzansa sallallahu alaihi wasallam kuma dukansu suna cikin hayar ƙorun a zamanin da ya fi kowane zamani da ba za a yi kamansu ba wanda di ya zo baya da su yake a komai a wajen Allah jalla jalaluhu amma aka ce a nisan ta numfashi shi ne ya fi tsarki ga zukatan sahabban da zukatan matan annabi sallallahu alaihi wasallam to ina yau wani imani a zuciya yake ko ka shiga tsakiyar maza in zuciyarka da tsarki za ka fita ka fita ina ka fita daga aljanna ka kutsa wuta ke nan, ƙarya ne boka ya ga ranar mutuwarsa bayan ya buga ƙasa ya ce ƙaryanki ƙasa ƙarya ne a nisan ta numfashin namiji da mace iya nan. daga lokacin da ake muhalata ake mubashara ake mu'anaka shegu sai suka yawa akwai wanda akan tsinta a bola akwai wanda akan jefa a shadda akwai wanda akan aje a dakalin mai gida ya fito sallan asuba ya ga yana wutsutsune akwai wanda in masallaci na buɗe ba kowa akan saka shi a masallaci wanda take da ɗan tunanin Allah kenan sai kuma mu kai shi masallaci ko nagari ya ɗauka akwai da yawa da ake shigar da su gidaje ba mai gidan ne uban ba da yawa shi yasa yake kallon uban a karkace yana dadi ka yi a hankali dadi zamanin ku fa kenan ba a wannan zamanin ba wa uban shi yake gayawa haka yana mashi hadidi yana masa hadidi dan kuka mai jama uwar sajifa shababul mata taraku raja'an lana fi dini illa khayyabuhu ashe inda wanda ya fi cancanta a nisan nisanta numfashin mace da namiji ba kamar mu a yau ba kamar mu a yau na haka ba kowane irin aiki ya dace da ya mace ba yaushe za ka kulle ɗaki da kyakkyawa wai sakatar ka ce yadda na tashi naka na tashi mala'ika ne kai ko ita ce mala'ikan ما خلا رجل بامرأة kana إلا كان الشيطان خالفهما حديث Sharif. ba dan adam da zai kaɗaita da mace daga shi sai ita ko kuda ba ya ganin su face shaidan ya zanna uku aya tana nuna mana mu tsarkake zukatanmu mu manufanmu mu nisanci duk wani abin da zai kusanta mu da ɓanna nazaratun fafke samatun fasalamun fakalamun famawidin falikawu wani malami yana cewa kullum hawadisi jifi haɗinan nazari wa mu'azzamun nari min mustasgari shari kam nazaratun fatakat fi kalbi sahibiha fatakat sihami bila kausin wala watari duk wani fitina da zina da luwaɗi ma hamma duk tushenta kallo ne ka kyalla ido ka ga mutane ko matar mutane Ki allahu akbar allah mai halitta kai ka ce zai sallah ne yana wata doguwar kabbara sai kuma hawa hawa in ya samu daidai ta shi ta karya murya ta ce in mm, gyatta dai hausi ne ya su hausi manyan gari manyan shaidanu dai ga kallo sai sakin fuska murmushi sai kuma sallama daga nan sai a shiga hira mataki na hudu a toke har yanzu don mun san juna ban san inda kike ba ai na gun kaza ne sai na za mu haɗu sai yi alkawari sai a haɗu sai shaidan ya haɗa to duk fitina masoman ta kallo ne shi yasa Allah ya hana mu kallon haram wa qul lil ya gudu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azkalahum gaya ma mu'minai a daina kallon babiya da kande mata a gaya muku in ku muminai ne wa kullil mu'minati yaghdunna min absarihinna wa yahfazna furujakunna wa la yubdina zinatahunna in ce mumina ne ki daina kallon tanko da malam alhaji mafi yawa da girma da fitina da musiban wuta malam yake min mustazzar sharari ga wanda ya bai mai da ƙananan sharri da fitina da bala'i da saɓon Allah komai ba yana yi nan wutar ta ji auki ya ce da yawa kam na zuwafin fatakar fi kalbi sahibiha fatakat sihani bila kausin wala watan da yawa kallon da za ta yi kace-kace da wanda ya yi ta ya galgala shi yanda ka san kwari da bakana kula buhu fat yanda ka san bindiga tana watsatsala mutum aka kallo zai jaga-jaga da kai ya jaga-jaga da ke ya kai ki ya baro ya kai ka ya baro sai fa in matarka za ka kalla subhanahu wa ta'ala amma kana limu'minina a'a wa ma kana lakum an tu'zu rasulullah bai halatta gare ku ku aikata abin da za ku cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna kuma mu'mini bi ayi nau'in min al'aba wa fi ayi waqtin min al-awqat wani irin cuta haram ne ka cutar da annabi a kowane lokaci haram ne ka cutar da manzon Allah da ƙaulin ne ko da fi'ilin idan mu muminai a tsakaninmu an haramta mana cutar da junanmu wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina masu cutar da masu imani ba laifin tsaye babu na rauni Allah ce sun ɗebi zunubi bayyananne mai girma mai yawa to ina kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jinaz dinsa ba kaɗan ne ba laifin shi yasa musulmin kirki shine wanda bai cutar da ƴan uwa wal muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadi kaman yadda ya inganta a hadisi musulmi wanda musulmi suka kubuta barin sharrin harshensa barin sharrin ayyukansa don haka haramun ne haramun ne cutar da manzan Allah ko gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada sannan haramun ne ku auri matan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ba shi a duniya har abada Mu muharramun tahriman abadan. shi yasa ake umma ummahatul mu'minin ikraman wa taqdiran wa hatiraman li rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ba wanda ya isa ya san shi shimfidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ibn kafir rahmatullahi alaihi yake ajma'ul ulama qatibatan على أن من توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه أنه يحرم على غيره تزوجها من بعده لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين كما تقدم بدنيا أن يدى أن أمين شيء دوكر حتى تجك من يدى الله يشي دوة ما ترد شيء النبي صلى الله عليه وسلم تقبى haramun ne wani ya aure ta bayansa domin matansa ne a duniya matansa a lahira kun san mafi ingancin magana matar da ta mutu a hannunka ko kuma ba ke aure ba bayan ka mutu ita ce za ka zauna da ita a lahira kasan an jirama ta bahaushe ko wata mata ta zo mun fatawa Allah gafata malam da ta zo miji ne mace mijinta ya mutu ‘ya'yanta suka matsa ta yi aure to ita tunaninta idan ta yi aure ta mutu a hannun wancan wane ne za ta zauna da shi ranar kiyama sai na ce to mafi ingancin magana za ta zauna da wanda ta mutu a hannun shi ne ba wanda ya mutu a hannunta ba sai ta ce ba za a yi ba an fasa ba za a yi ba na ce me ya auku ce dama ni sun matsa min ne ni so nake mijina da ya mutu a hannuna in zauna da shi a gidan aljanna in Allah ya so in Allah ya so in Allah ya so daga ta abubuwa sai na ce to ya yi haƙuri ba abin da Allah bai iya ba ta ce malam ba wani wayan da za ka yi na ce a zan ne ai Allah ya yi maɗan aljanna wani alkawari yana cewa lahun ma ya sha'una inda rabijin na mazid eh lahum ma yasha'una fiha ko duk abinda dan aljanna yake so ana mashi har a kara mashi da abinda bai ma ce wani abinda yake so kace na bi, dole ne in yi auren <laughs> nace ba dole bane in zaki kama kanki kace to a kyale ni wato akwai wasu masu wafa cika alkawari a mata da maza a mata da maza wani komin kyan matar da ya aura bayan mutuwar wadda ta mutu a hannun shi ba zai saye wani tsalle ya ɓata hawarsa ya zargi wadda ta mutu a hannun shi don wannan ta fi ta ƙuriciya ta ta kyau ba yana daga cikin ɗabi'an manzan Allah sallallahu alaihi Kika alkawai hadiza ta girme shi radiyallahu ta'ala anha aisha yar karamar yarinya ce amma in yabo ya tashi haka yake yaban khadija ba ta a duniya kai tsaye ko abinci ya yi mai daɗi sai ya ce a kai makawayen khadija wafa allaha sallallahu alaihi wasallam kai saboda yabo da annabi ke yi ashe hadiza abin yana dan mata sorry aisha ashe abin yana dan mata kunci a zuciya tana dan samun damuwa kaɗan amma ba ta iya nunawa har nan dai ta kara baki ta ce haba manzon Allah hmm? mutum ne yake kiwo a makiyaya wanda wani ya zo ya kiwo da wanda yake kiwo a makiyayan da ba wanda ya je da bisa shan shi ɗaya ne manzon Allah ka aure tsohuwa Allah ya canza maka da yarinya kyakkyawa amma kullum kana ci ambatan tsohuwa tsohuwa tsohuwa nan nan hussan annabi ya canza ya ce wallahi Allah bai canza mun da mafi alkhairi kaman Khadija ba Mu bi kaunan da yake mata da soyayyar da ke tsakaninsu da yanda suke ɗasawa. sannan ya shiga rattabo alhairan khadija ita ce mun kaza lokacin da ba kaza ita ta rungume ni lokacin da aka kaza ita ta kula da ni ta taro ni lokacin da aka watse aka ƙi ni mu wasa ɗinta da dukiyarta ‘ya'yanta ƴaƴana ne kai aisha ta ce sai na ce ban cewa kuma ba zan ƙara cewa ba kaji mai hankali ke da wata ne sai ta to ba shi ke nan ba sai ka bani shaida ka dawo da ita ku ci gaba da zama matanmu ne yanzu hmm. ya haƙo kai <laughs> kaji wani da ya yabi matarsa da ta mutu sai wadda take ɗakin ta ɗauko duga ka ce ka je anguwa a aka binne ta ka kwakulo ku zo ku ci gaba da rayuwa Allahu akbar subhanahu wa ta'ala haka yake ci gaba da yin mana bayani bai halasta ku auri matan annabi ba bayan ba shi har abada ba magana ne na mu'akkad ba mai karshen ayin take cewa wato ku yi wannan ma'ana ku auri matan annabi sallallahu alaihi wasallam babban al'amari ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala haramcin ma ba ɗan ƙanƙani ba ne babba ne rushe shi zalikum kana inda Allahi azima muna fatan Allah ka ba mu ikon kiyayewa ka ba mu ikon tsarewa ka sa ayoyin da muke karantawa su zama hujja gare mu gobe kiyama ba hujja a kanmu ba ka kyautata rayuwanmu ka sa godinmu mu tafi yau din mu kyau har mu gamu da rahamarka idan Allah ka tashi an san mu, Allah ka azurta mu da kalmar shahada akwai wani ɗan uwa ba shi da lafiya yana roƙon addu'a daga wajenmu baki ɗaya Allah ya ba shi lafiya ya raba shi da dukkan abin da yake damunsa jaraba wanda ya samu Allah ya sa ya zan kafara da marasa mu gaba ɗaya Allah ya ba mu lafiya فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله akwai wanda ya ba da dubu goma a sai kayan karatu Allah ya baka aljanna ya biya bukata amin amin